الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب من تودع في الجنابة babin wanda ya yi alwala a lokacin wankan janaba Suma ga magasala sa'ira jasadi sa'an na da ya wanke sauran jikinsa walam yu'ida ghasla mawadi alwudu'i ya zamanto bai sake komawa ya maimaita wanki wuraren nan na alwala ba da ya riga yayi marratan ukhra wato shudi na daban حدثنا يوسف بن عيسى قال يجي أخبرنا الفضل بن موسى قال يجي أخبرنا الأعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت ميمونة رضي الله عنها ما ترى النبي يرضى الله ثبت غريتا تاتي ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje ruwan wanka ai ya kai ruwa domin wanka a wannan ruwaya wata ruwaya na nuna cewa ita ce ta kai ma annabi sallallahu ruwan wanka ta aje masa amma kun ga wata ruwaya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ma kai ne ruwan alwala ya girki domin ya wankan janaba da ya zo wanka fa akfa bi yaminihi ala shimalihi sai ya sa hannunsa na dama ya karkato waton makan wanka din ya karkato zuwa ga hannunsa na hagu marratai ne har shuɗi biyu wato yana wanke su wato ya rika bungudo ruwan haka sai ya wanke ya turo ya wanke har sau uku bayan ya wanke sau uku sun maga salafar jahusan ne ya koma ya wanke gaba gare shi wato bayan ya wanke gaba gare shi sun madaraba biye da abun ga yada hubi la'arbi sa'an ya kai hannunsa ga ƙasa ya murza awil ha'id ko kuma ya kai hannunsa ga bango wato ya murza marrataini yayi haka sau biyu aw salatan ko sau uku summa madmada wasan shaka daga nan sai ya kurkure baki ya shaka mahancinsa ruwa bai faɗi adadi ba amma wata ruwaya na bayyana sau guda guda waga sala waje a uwa zira'aihi sannan da ya zo ga huskarsa ya wanke sannan kai ga wato hannayensa zuwa zira'i ya wanke su guda biyu dukansu to daga nan sun ma'afa da alara asihil ma'a nan sai ya zuba ruwa a bisa kansa sun magasala jasa da hutar na ya wanke jikinsa Shinan bai sake komawa zuwa ga wankin waɗannan gaban da ya riga gabatar da su a wurin wankan a tun farkon wanka ba a'a ya dai game jikinsa da ruwa wanda yake game jikin ya shafi kila hadda waɗannan hannuwan sun shigo ciki da sauran jiki ne sun matanaha daga nan sai ya ɗaga fagasar rijilai ya wanke kafafuwansa wato a wani bagire na daban a cikin makewayin ƙalat ummul mu'minin maimuna ta ce fa taituhu bi riqatin sai na zo masa da wani kyalle kamar tawul ko hankici domin ya goge jikinsa ga sanyin ruwa falam yurida amma bai so ba ai bai karɓa ba faja'ala sai ya rika yanfudu bi ya rika kakkaɓe ruwan da hannunsa madadin ya karɓi wannan kyallen ya shahi a'a sai ya sa hannunsa ya rika shahi ruwan haka yana kakkaban su ga jikinsa shi ne malumma sun kai hujja da wanga hadisi wasan cewa wanda ya gabatar da alwala kame ya zo ya wanke sauran jikinsa ba dole ne sai ya sake maimaita wato waɗannan gaban na alwalarsa ba inda ya wanke sauran jikinsa dalili da wannan hadisi wasu kuma sun tafi da cewa zai gami tare da waɗannan gaban gaba ɗaya ya koma wanke su sai dai dangane da shin wannan alwala da ya yi da kuma wannan wanka da ya yi wato ya isan masa ya tafi shi sallah ba sai ya sake yin alwala ba malum sun ce e idan ya yi niyya idan mutum ya yi niyya alwala da wankan janaba tare to shi kenan idan ya gama wanka ya wanke kafafu a sai yana iya zuwa ya yi sallah da wannan wankan da ya yi na janaba na fata an gane wannan da kyawu babu idan zakara fil masjid annahu junubun babin idan mutum ya tuna alhali ai ya shiga masallaci cewa ai yana da janaba mutum ne ya kamu da janaba bai wanka bai manci har lokacin sallah yayi ya shigo masallaci da niyyar yayi sallah sannan na ya tuna annahu junubun ya tuna cewa shi yana da janaba to cewa ya kharuju mutumin zai fita kama huwa nan take wala ya tayammamu ba zai ce yayi taimama ba a zai fita ne ya tafi yayi wanka sannan ya dawo kamar yadda Imam al-Bukhari rahimahullah yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad قال يتي حدثنا عثمان بن عمر قال يتي أخبرنا يونس عن الزوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال يتي uqimati salatu abu hurairah ce an yi iqamar sallah wa udilati sufufu an ka daidaita safu safu qiyaman tsatsaye fa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fito mana ai ya zai jagorance mu ga sallah falamma qama fi musallahu a lokacin da ya tsayu a gurin sallarsa ai daidai wurin da ya limami ka tsayi inda ya saba tsayi ya jagorance su ga sallah bayan ya tsaya wannan wurin zakara nan sai ya tuna shi annabi annabu junubun cewa ashe yana da janaba faƙala lana sai abu hurairu ce sai manzon Allah ya ce mana makanakum ai bi ma'ana ilzimu makanakum shi a ma'anan makanakum ai kowa ya dawama ai kowa ya doge da tsayi inda yake gada wanda ya daga inda yake tumma daga nan shi manzon Allah a sai ya koma ya shiga gida fa sala yi wanka tumma kharaja sannan ya fito ilaina gare mu wa rasuhu alhali kansa ya tsoro yana diddiga da ruwan wankan da yayi da zuwa ne kawai sai ya shiga gaba fa kabbara yayi kabbara harama fa sallaina ma'ahu mun kai sallah tare da shi tabahu abdul ala ya bi shiga wannan da shi amma shi ruwaya daga ma'amari daga zuhuri haka ma mala auza'i ya ruwaito shi shi ma ga imamu zuhuri shine malum ma suka ce wannan hadisi wato ya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin mantuwa kamar yadda sauran talikai suke yin rantsuwa suke yin mantuwa sannan wannan hadisi yana karantar da mu mutum yana iya waton jimawa da janaba a jikinsa bai zan dole da kayi janaba nan take ka kai kai wanka in ba kai haka nan ba a ce kayi laifi a wanda yana nuna muna mutum yana iya jinkirtar da wankan janaba har zuwa wani lokaci sa'annan ya tafi yayi wanka illa dai kawai mutum ba zai gabatar da ibadar da sharaɗinsa a yi da tsalki to zai gabatar da wannan ibadar sai ya yi wanka na fata an gane wannan da kyawu kamar yadda wannan hadisi yake koya mana sahabba na sallallahu alaihi wazarar lokaci ya yi. na fitowa a sallallahu sallam suna daidaita sahu safu lada ne ya yi ikama su daidaita sahu kamin annabi isu ba sai annabi ya iso ya shiga cikin sahu sannan ake yin ikama ba a ana yin ikama kamin ma annabi ya shigo masallaci wannan ko yakan faru saboda suna hangensa ko kuma shi lada ne sau da yawa yakan rega ya gani in lokaci da ya hangi annabi ya fito sai ya yi niyya ya ikama duk wanda an masallaci cikin sahu zai yi tsaye annabi yana shigowa zai duba sahu in ya yi daidai shi kenan sai ya yi kabbarta sallah a yi sallah in sahun na da gyara sai ya tsaya sai ya gyara wato sahun cikin waɗannan abubuwa cikin wannan hadisi kenan akwai abu biyu wanda za mu koya ko kuma hadisin wuri biyu ya karantar da mu abu guda na ɗaya dai yin ikama da saurarawa har annabi ya iso ya karantar da mu kenan cewa ana iya samun tazara tsakanin ikama da kuma tada sallah sa'annan wuri na biyu sa'ad da annabi ya tafi ya shiga gida ya yi wanka ya fito ba a nuna cewa an sake maimaita ikama ba ikamar can ta farko da an ka riga an ka yi wato akan ta ne annabi ya yi kabbara kawai an ka ci gaba da sallah wannan kuma ƙarin tabbaci ne da cewa ba dole ne da yin ikama limami ya yi kabbara a harama ba a'a ana iya yin ikama idan uzuri ya gita to a samu wato zango tsakanin ikama da ta da sallah domin kawar da wannan uzurin uzurin yana iya zamantowa na gyaran sau uzurin yana iya zamantowa na liman ya samu matsala ga alwalarsa ya je canza alwala izini a uzurin na iya kasancewa dai na wani abu can daban kamar faɗakarwa wanda idan an ce a bari har a gama sallah a yi wannan tunatarwa ko wannan sanarwar mutane duka ba za su jiya ba to ana iya faɗakarwa kamin a ta da a kamun a yi kabbara bayan an ikama domin da an ikama kowa hankali ne ya dawo yana jiran a yi kabbara sai ya ji an ce kaza an ce kaza wannan ya fi zama cikin rayuwarsa duka dai waɗannan abubuwa sun karantar da mu kamar yadda ya nuna mana cewa ba sharaɗi ba ne wato ruwan jikin da ka yi wanka na janaba ya zan waton sun bushe ko kuma ka sa tawul ka goge su sa'an nan daɗa ka tafi ka yi sallah ko ka sa suturarka ya nuna kingin ruwan janaba wankan janaba wanda damshi ne ko ɗiɗɗiga da yake ɗiɗɗigowa ga jikinka bayan kayan wankan waton abin ga suna da tsalki. ba na jasa na ba domin gashi an sallam ya shigo kai ne na diddiga da ruwa na wankan janaban da ya yi kuma ya zo ya shiga gaba ya ci gaba da ba su sallah din ba tare da cewa ya goge waɗannan ruwan ko sun bushe ko wani abu ba makamancin wannan to hadisin dai akwai karatu mai yawa ko bancin waɗanga abubuwa da munka ambata yana da kyawu ɗalibai sai su kula amma cikin sharhin buhari a cikin tarjamarsa inda ya ce wala ya tayammamu kenan liman ba zai ce a bari to yi taimama tun da yanzu ni tuna ba sawa'un liman na ko mai sallah shi kaɗai na kana sallah kai kaɗai? ko ko za ka fari sallah sai ka tuna kana da janaba ba za ka ce to ai bari tun daga ƙasa in yi taimama in sallah daga ba'in wanka ba a sai dai ka tafi ka yi wanka sannan ka zo domin annabi bai yi taimama ba duk da cewa masallacinsa a wannan lokacin ba da ɗaya akwai ba na suminti ko tais ko darduma a yashi ne ko kuma turɗa yana iya dukawa ya yi taimama inda ana yin hakanan amma sai ya ce su ci gaba da dogewa da tsayi a wannan bagire sannan shi ya wuce cikin gidansa ya ya tafi ya yi wanka sannan ya sake fitowa sannan ya kabbarta sallah nuna kenan ba za a yi taimama ba zuwan da ya tuna cewa wato yana da hadasi ga jikinsa sawa'un karamin hadasi ne kamar kari ne na alwala ko ko a'a babban hadasi ne kamar janaba idan mutum ya tuna to zai tafi wato in alwala ne tafiye alwala in wanka ne tafiye ba zai ce ya yi taimama taimama ya wakilci wannan wanka ba wai don saboda wani dalili can daban ina fata an gane wannan babu nafjil yadaini min al-ghusl anil janaba babin kakkabe hannuwa daga wanka wato na janaba bi ma'ana wanda ya wankan janaba ya sa hannuwansa ya rika wato ya rika kakkaɓar ruwa ko kuma ya rika korarsu yana shawarsu da hannunsa yana halatta imamul bukhari yace ce haddasa na abdan qala yace akhbarna abu hamza qala yace samitu al-amash an salim ibn abil ja'di an qurayb an an ibn abbas qala yace qala maimuna tace wadatu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ghuslan na azawa an sallallahu ruwan wanka kun ga nan wancan ya nuna nabi azar ruwan nan kuma ya nuna ita ta kai masa ruwan wanka an gane yawa kenan can cewar da ta yi manzon Allah azarwa majazi ne kama a ce sarki yau ya yi mai bulala goma alhali ba shi ya yi bulala ba sawa ya an kai amma tun da shi ya ce a yi sai zan awa shi ya yi bulala an gane ku, ya yau sarki ya yi mai bulala goma da jin haka wanda ya san mulki ya san sawa ya an kai bulalan ba shi ya yi da hannunsa ba haka dan maimuna ta ce manzon Allah ya aza ruwan wanka tana nufin kenan ya yi umarni an kai ruwan wanka kuma ita ta kai ruwan don ga wanka ruwaya ta tabbatar da haka na fata gane wannan da kyawu wusulan wato sai ta ambaci abun ga ruwan da ca ruwan wanka fasatarsuhu kuma sai na mai sutura bi ma'ana bi saubin da kyalli ko kuma da yadi ko da bargo sai ne mai kariya domin ya wanka Ina yana yiwuwa wurin da annabi sallallahu wasallam zai wanka a gidansa wani bangare ne inda akwai yankin da sai an sa sutura an yi kariya sannan mutum zai iya samun shi wanka ta ce bayan na yi masa sutura da saubin waton da tufa wasabba ala ya daihi sai ya zuba ruwa a bisa hannuwansa wancan ruwa ya ya zuba ruwa ya sa hannun dama ya tunkuɗo ruwan a hannunsa na hagu sannan ya wanke sau uku ga ruwa waya ko sai ya zuba ma hannayensa ruwa ɗin ya wanke su sun masabba biya a ala maliki. sannan ya zuba waton da ya yi umfani da hannunsa na dama ya karkato ruwan kan hannunsa na hagu kama wacce ruwa ruwaya kenan faga salafar jahu ya wanke gaba gare shi fadarar biya da hila arda sa'annan ya goga hannunsa ga ƙasa fama sa ya shahi sun magasala hasan sannan da ya wanke fama da madawarsa shaƙa ya kurkure baki ya shaƙa hanci ya yaci wa gasala waje hawa zira'aihi ya wanke fuskarsa da zira'o'ansa guda biyu sun ba a daga nan ne da ya zuba kansa ruwa wa a fada sannan ya zuba ruwan ala a akan jikinsa sun matana'a sannan ya ɗan nisanta faga salaka da mai ya wanke ƙafafuwansa bana wasu sauban sai na miƙa masa wani ƙyalli falam ya kuzuwa amma bai karɓa ba ban talaka sai shi an sallam an zo wurin an zo daidai wurin wa huwa ya yadaihi an zo nan ai mahallu shayi an gane sai annabi ya rika waton sa hannunsa yana kakkaɓar ruwan haka na fata gani madadin wato ya anshi ƙyallen ya shahi jiki ne a sai ya sa hannunsa wannan shine buhari ke son karantar da halaccin yin haka nan an gane yawa cewa mutum yana iya bayan ya gama alwala ko ya gama wanka yana iya sa hannunsa haka ya riƙa kora ruwan wato ga jikinsa ko da bai sa kyalle ba amma wannan ba ya karantar da sa kyalle kuma an hana ba ne a'a yana cikin badin halacci wannan ba hana ba illa annabi bai yi ba saboda wani dalilin da ya sa bai bayyanar ba amma yin wannan ya halasta wannan shine abin da imamul bukhari dama ya aza wannan babi akai babu man bada bi shiqqi ra'sihi al-aymani fil ghusl babin wanda yazo wajen wankin kai ne a wajen wankan janaba sai ya fara wanke gefen dama tsagin dama wato na kai ne kamin ya zo ya wanke tsagin hagu a wurin wanka wanda ya haka ya yi daidai imam al-bukhari ya ce haddasa na khallad ibn yahya قال يتي حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت تشي كنا إذا أصابت إهدانا جنابة من زمنتو إذن جنبة واتن تكاما وتدق تكم موماتا النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بيديها ثلاثا تناديب روا دهنوانتا sau uku ta zuba fauka ra'asiha bisa kanta in ta zuba ruwan sun mata huzu biye da ha ala shakki hal aiman ta bi da hannunta da wankewa da murza a tsagin zama na kan nata sa'annin da ɗawa biye da hal ukura ala shakki hal aisar sannan ta dawo da hannunta gudan wato ta wanka ta murza gefen wato hagu wannan kenan yana karantar da mu mi yana karantar da mu a wanke dama tsagin dama na jiki har da kai ciki kamin a wanke wato gefen hagu wanda ya shafi jiki kenan domin wanga abu da ya faru annabi ya san da haka bai ce masu ba a yi ba to sai ya nuna kenan annabi ne ya ce a yi haka domin inda ba a yi haka bai yiwuwa mata ne su yi abin da ya saba ma aiki ne haka sun san annabi sallam haka nan ya kai ko ya umurce su da yin haka shi ya sa watan suke yi haka nan ya nuna kenan idan za ka yi wankan janaba to yana daga cikin mustahabban wanka wajen wankin kai ka wanke tsari na dama sannan ka wanke tsari na hagu حدثنا ابن باب من اكتسل هكذا باب من اكتسل قريانا وعده في الخلوة ومن, ومن تستر يتي فتستر أفضل imam al-bukhari yayi tarjama yace babin wanda ya wanka zindir shi kaɗai, a wufince ya yi laihi ko bai yi laihi ba sai ce wa man tasattara aiki nan bai laifi ba amma wa man tasattara wanda shi wato ya yi sitiradin ko da shi kadai ne ya zan ya yi sitiradin ya rufe al'aurarsa to fattasatturu wato yin sitiradin afdal shi ya da mutum shi zindir dalili kuwa imam bukari. sai ya kawo wannan kamar matsayin ta'aliki domin mai wannan ruwaya imam buhari bai cika sharaɗin imam buhari ba shi sa baka ji ya ce haddasa na fulanin fulanin har zuwa gare shi ba sai ta'aliki ya ce wa ƙala ba zubin hakim ya ce an abihi daga babansa hakim an jaddihi daga kakansa anin nabi daga annabi sallallahu cewa allahu a haƙo an yusta haya minhu minan nasi Allah shi ne ya cancanta a ji kumiyarsa wato daga mutane ai idan har ya zan daga kai sai kai to ka sani Allah yana nan tare da kai kada ka ce bari in zan zindir tun da babu kowa wannan a ina a ɗakin ka kenan ɗakin ka kai kaɗai babu kowa eh, ka zan zindir a kada kai wannan amma a wurin wankawa kana iya zama zindir imam al-bukhari yace haddathana ishaq abu nasr qala yace haddathana abdurrazzaq amma amari an hammam bin munabbih an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kanat banu isra'ila yaktasiluna uratan kabila banu isra'ila mutane annabi musa sun kasance suna yin wanka zindir in sun ka zo rafi yanzu rubaduhum ila ba'd suna kallon junansu wa kana Musa yaktasil wahda amma shi Musa in ya zo sai ya kebe shi kadai yayin wankan shi ma zindir amma shi kadai ba cikin su ba faqalu sai sun kace su banu isra'ila wallahi ma yamna musa an yaktasila ma'ana illa annahu adam mun rance da Allah ba abin da ya hana musa ya rika shigowa ya wanka tare da mu sai face don yana da kayan maza wato yana da gwaiwa shi yasa baya shigowa cikin mu sai ya je lade inda ba a gani ne ya yi wanka shi kaɗai sun dade suna wannan tsegumi fa haba maratan wata rana sai Musa ya tafi bi yaktasil domin ya wanka kamar da ya saba ko wada a ya cire tuhayin jikinsa duka ya aza ala ajarin a bisa wani dutse da akusa domin ya gama wanka sai zan sa hannu ɗaya zai ya ɗauko tufafi ne ya sa ya ce fafarra la'ajaru bi saubi sai ɗaya wannan dutsen ya tsere wato ya gudu da tuwon Musa bisa gare shi Musa ko da ya waiwaya ya ga dutse na tafiya ko yana gudu da tuwahi ne faharaja sai ya hito zindir Musa ke nan fi isirhi wato yana bin wannan dutsen yana bin san dutsen ya kula yana ce mai dutse sau biyu ya hajar sau ya hajar tuwahi na ya duci na ai bi ma'ana tsayan ɗauto hahina dutsen gabe zame ba hatta nazarat banu isra'ila sai da ya gitta inda banu isra'ila da kawo musa sai gumin gwaiwa gare sai dutsen nan ya wannan wurin ya tsaye an gane ko yawa yace ce nazarat banu isra'ila sai banu isra'ila sun kadibi annabi musa ai sun kadibi al'aurarsa an gane faƙalu suka ce wallahi ma bi musa bi ba'asin wallahi ashe musa bai da wata cuta lahiyar shi lauko da muka cewa kayan maza gari. wa gaza saubahu shi ko musa da ya zo sai ya ɗauki tufansa a jikin wannan dutsen faɗa fi ƙabil ajajin daraban sai ya kai ma dutsen nan shuri ko bugu saboda jin haushin ya ta ce ma dutsen gai tsaya ɗautuwansa bai ɗauka ba faƙada abu waraira ya ce wallahi na rance da Allah innahu lanadabun bil hajar sittatu aw sab'atu darban wallahi akwai kuhai wato na dukar da Musa ko bugun da Musa yayi wa dutsen akwai kuhai ha guda shidda ko guda bakwai a jikin dutsen wato sai da hannun Musa ya kwanta ga jikin dutsen an gane wuri shidda ko wuri bakwai na bugun da yawa wannan dutse ne ya tsaya shi ya bashi abin gadi ne wannan ya zama mu'jiza ga annabi Musa alaihi salam kun ga Imam al-Bukhari ya ka wannan domin ya tabbatar muna da cewa in wurin wanka ne mutum yana iya yin zindir amma duk da haka sa tufafi ya fi ana yi da duros mutum ya yi ba zindir ba ya fi amma kuma idan mutum ya yi ɗin bai laifi ba don ga annabi musa ya yi wannan ga malumman da ke cewa shar'u man ƙabla na shar'una shari'an waɗanda a gabaninmu shari'an mula za haka tun da annabi ya kawo wanga labari to labarin annabi ya kawo ne domin halacci domin nuna muna ya halasta domin ga annabi musa ya yi inda akwai suka da wannan abu da annabi Musa ya yi na yayi wanka zindir shi kadai da annabi ya ce su ka yin haka na amma ni al'umma ta an hana masu yin haka amma tun da bai ce komai bai ya kyale to ya nuna halaccin yin wanka zindir amma yi da sutura kuma shi ya fi ina fatan kun gane wa an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga abu Hurera daga annabi sallallahu alaihi ya ce baina ayyubu yagtasil uriyana wata rana annabi ayyuba yana tsakan wanka shi ma zindir fakarra alaihi jaradun min zahabi sai waton wara ta zinariya ta rika fado masa yana wanka din ga sai an ka rika mai yayyi ko kuma ka rika ya waton kaɗo mishi wara ta zinari faja ala ayyubu yiminin ya atasi fi saubi sai ayyuba ya rika cin tawarar ga yana tarawa wato a cikin tuhonsa. sana dawo rabu sai ubangiji ne ya kira shi ya ayyub ya kai ayyuba alam akun tuka an matara, ashe ban wadatar da kai ba daga wanga abu yanzu kai duk wadatar gada nema ka zo kana yaso su kana kana gudu kana cin tawara ne duk wadatar da na baka ala bala ce eh Allah ka wadata ni wa ka na rance da buwayarka walakin sai dai lagina bi an barakatika babu radda zan koshi wato da albarkarka an gane ba ne koshi da albarkarka <laughs> hmm. wa rawahu ibrahim ya ruwaito an musa bin uqba an safwa an safwan bin sulaim an atabul yasar an abi uraira ani nabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wannan daga anas ce sai ce baina ayyuba yaktasil quryanan ayyuba yana tsakan wanka wato quryanan zindir kenan wannan yana karantar da mu wato idan wurin wanka na mutum yana iya yi zindir amma inda an ka hana na hadisan da na zo da hannu na mutum ya zauna jindir da hadisin can da na yi magana cewa inna wallahu a haƙo an yi su haya minhu Allah ke cancanta a ji kumya wannan yana nuna ba wurin wanka ba kamar ɗakin ka wurin bacci ka zan zindir ka kwanta kai kwana zindir haka ko cikin ɗakin ka eh, ka zan zindir ka je zuwa ɗaukar wani abu haka nan zindir da kai mutum da babu kowa ba ne ganin ka daga kai sai kai cikin ɗaki ka ruwe koha to wannan shi ne an ka hana an gane amma wurin wanka kun ga annabawan Allah biyu a nisarar ya ba da labarin su sun yi wanka zindir kuma ya ba da labarin ne ba ta hanyar suka ko abinda da suka yi ba daidai ba ko ko kuma ya ba mu labarin daga baya ce amma mu ba mu yin haka nan a'a kyalewarsa shi ka nuna halaccin yin haka nan na fatan gane amma wurin wanka wurin wanka sai dai kuma duk da haka wurin wankan mutum ya sa sutura ya yi wankan ya fi hmm? ya yi bi ma'ana ya sa duros ya yi wanka ya fi babu tasatturo fil inda nasi babin mutum ya sa sutura dai akwai mutane mutane na gitaye musamman gida inda mata ka shiga wato ya zama na gida na inda mata suna shiga wurin to yana da kyau mutum wato in bai da wato yauce na musamman wanda an zagaye da shingi ko zagaye da bango to yana iya sa sutura ko da kuwa zai sa a riƙe mai suturar ne haka shi kuma yi wanka ga kusurwa domin ana samun kusurwa nan nan kusurwa sosai a sa kyalle haka a tsuguna a yi wanka mutanen da wuri ba su cika yin bayan gari ko wanka wurin da suke yin bayan gari ko fitsari ba wurin da suke bayan gari ko fitsari daban inda suke yin wanka daban wurin da aka wanka hammam ake ce ma wannan wurin an gane wurin wanka ne kawai bayan bayan gari daga baya ne bayan gari ake yi abin ga tona matsayi da wurin fitsari duka wurin wanka da wurin wanka duk ya zan guda wannan kuma yana da ta'asiri ga samun mutum mantuwa shi yasa mutane yanzu sun yi kowa mantuwa yawan wanka wurin da aka fi tsari yana gadar da mantuwa kuma yana sa mutum masu wasuwasi mutum ya zama yawan wasuwasi domin zuci hmm? yawa musamman wanda yake yin fitsari kuma yana wanka yana zuba ruwa ga jikin ci kuma fitsari na hitowa yawanci wanda ya yi muni ya yi sa mutum wasuwasi mutum zai zan ya waye gari mai yawan wasuwasi amma idan ya zamana mutum yana keɓe wurin wanka daban wurin bayan gari daban to sai ya yi ƙoƙari ya duwa da ya matsu ga da ya bayan gari wurin da za za akwai kazanta an gane yawa haddasana abdullahi bin maslama abun kanabi ya ce an malikin an abin nadir maula umar bin ubaidillahi anna abamurra maula ummi hani shi abamurra 'yantaccen bawa ummu hani ici ummu hani'i yar uwa aliyu dan abi ɗalibi. an gane shi yasa ce binti abi talibin akhbarahu cewa shi ubaidullahi din nan yace aba murra dinga ya bashi labari annahu a cewa ya ji umma hani'i wato ita umma hani'i diya abi dalibi ta kulu tana faɗin wagga magana ta ce zahabtu na tahi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam gurin annabi sallallahu alaihi wasallam amal fatahi shekarar nan da an kaci makka da yaki abin da ka faruwa ita ummu hani'i akwai wani daga cikin mushirikai makka a lokacin da an kaci makka da yaki an ce duk wanda ya shiga gidansa ya ruhi ya tsira an gane wanda ya shiga masallaci ya tsira to shi wannan mushirikin sai ya tsere ya zo wajen Umu hani'i ya yi kamun kafa inda take an gani wato ya zo inda take ya yi kamun kawa don gada a kashe shi da ya zo ya yi kamun kawa inda take sai ta lamunce masa kuma ta ba shi wuri na ya zanna wato cikin gida har yaƙi ya lafa ta zo da shi wurin annabi ta rudan masa afuwa wurin anisalar sallah ana haka sai sai da na ali ya shigo dama gidansu ne yar uwa ta sai ya shigo sai ya arba da wanga mushrikin sai ya ciji baki ce sai na kashe ka ummu hali ta ce baka da dama ba a kashe shi dan ni ba shi lamu an gane sai ya ce mata to sai na kashe sai na gani ni to shi ya kawo ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ta zo sai ta isko annabi yana wanka shi na wanga labari an gane fa wajattu sai na isko shi tasil yana wanka in hmm, wa fadima tasturuhu sa fadima tana yi masa sutura yana wanka ita ko ta sa wannan watan bargo haka ta yi kariya sai yana wanka an gane ya ke nan yana wanka tsugunne ba sai yake ba eh, domin in tsaye yake bai hana ta ganin shi Yake faƙala da ya ji muryarta na sallamata ko ɗuminta bayan ta shigo sai yake ce manhazihi wacce ta wanga shi ya nuna annabi ba zindir yake wanka ba Ya ne yana saye da dross ko yana saye da tuwa isa da ya wanka din an gane ya domin annabi ya hana wanda ya azindir shi dumi yana abunga an gane yana cikin halin biyan bukata ta ya zan zindir an gane bi hana abu shi aikata shi yana kenan ba zindire ki ba ta yi mai kariya kila yana da dross yana wanka sai ya ji muryarta sai ya ce wace ta wagganan ba ƙultu ta ce sai na ce ana umu hane ni ta umu kun gane wannan da kyawu buhari ya cin bukata ta hmm, dama shi ne tasattur shi ne sa sutura a yi kariya gamewanka حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الآمش عن سالم بن أبي الجعدي عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قال تشي سترت النبي صلى الله عليه وسلم نايو عن صلى الله عليه وسلم سترا وهو يغتسل الهالي ينا وانكا من الجنابة وانكا جنبا فغسل يديه يوانك عن وانسا ثم صب بيمينه على شماله sa'annan ya zuba ruwa da hannunsa na dama akan hannunsa na abu fagasala farjahu ya wanke farjinsa wannan ba ya wanke hannuwansa farko sau uh, uku kamar da ya gabata sannan ya rika ɗebo ruwan da hannunsa na dama yana ba hannu hagu yana wanke gaba gare an gane yawa wa ma a sabahu da kuma duk abin da ya liku ga jikinsa wato na maniyi sun ma masa biya da alha'idi sannan da ya murza hannunsa a bisa bango awil ardi ko ga ƙasa haka domin ya goge wannan kohan kazanta da ƙaga hannunsa sun matawadda ya alwala wudu a huri irin alwalar da ka san yana yi salati in zai salla gaira rijilai in ka ɗebe ƙawahuwan sanan kan bai wanke su ba sun ma'afa da sannan ya zuba alaji sadi hilma'a ya zuba ruwa a kan jikinsa sun matanaha sannan ya ɗan nisan tafaga salaka da ya wanke kafafuwansa ba bawo abu wani ya bi shiga ga wannan ruwaya da shi da ibn fudaili wato fi satiri a wajen magana akan sutura kuma nan za mu ajiye insha Allah idan Allah ya kaddarce mu wani sati za mu dora da wato magana idan mace ta yi mawalki in saduwa da namiji yaya za ta yi wannan darasi za mu insha Allah idan Allah ya kaddarce mu abin ka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure idan ya faru Allah shi ya ce mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نعم نكتشف eh na kuzuri ya كامل ayyuba ah, duk da ya magana Allah ne wa ya yi magana ayyuba duk da ya su ne Allah amma kuma ani ya zo yana da yana da zuwa yana da zuwa ba da